dama dai ministan kwadago da samar da ayyukan yi sanata chris ingige ne ya shiga tsakanin gwamnatin jihar kaduna da kungiyar kwadago domin kawo ƙarshen rashin fahimtar da aka samu a baya tsakanin ƙungiyoyin guda biyu sai dai kuma ƙungiyar kwadago ta ce gwamnatin jihar kaduna ba da gaske take ba Comrade Ayuba Magaji Suleiman shine shugaban kungiyar kwadago reshen jihar Kaduna kuma ya bayyana wa muryar Amurka matakin da ƙungiyar kwadago ta ƙasa ta ɗauka game da wannan batu. A cikin yarjejeniyar da muka yi akwai maganan cewa babu cin zarafin wani ma'aikaci don ya shiga wannan yajin aiki. To mun dawo bayan ba a yi abin da aka ba da shawara ba kuma sai aka ci gaba da eh, wulaƙanta ma'aikata ana ba su takardan eh, firgitar da su kan cewa sun shiga yajin aiki. saboda kamar akwai ma'aikatan mu nan zoma an ce do an kore su ma'aikatan kiwon lafiya an ba su takardar query da su nurses din yan kungiyan kodago na university na jihar Kaduna an dakatar da malamai an ba su query to saboda haka jiya uh, uwar kungiya ta kira taro na zartarwa na ƙasa aka yanke hukuncin to dawo a dawo da maganin yajin aiki da kuma yin zanga-zanga ba a jihar Kaduna ba kawai wannan karan dama haka muka tsara yanzu za a yi na ƙasa ne sai dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce kungiyar ƙungiyar kwadagon ce ma ta saba wa ƙa'idojin da aka shimfiɗa saboda haka ma ba za ta lamunci wani sabon yajin aiki da zanga-zanga ba, in ji mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Malam Ibrahim Musa. a ban gane ba a cika ka'idar yarjejeniyar da aka ci ma ba shin kwamiti sun kai report cewa suke yi tun da aka dawo kaduna ba su ji gwamnati ta neme su don a tattauna da kwamitin kamar yadda aka yi ka'idoji ba sannan an bibiyi ma'aikatan da aka ce kada a ɗauki mataki a kan saboda sun yi zanga-zanga to idan haka ne ma ma ɗauka haka aka yi shin ya kamata su yanke hukunci wane ne ya kafa kwamiti ɗin misali ba ministan kwadago ba ne sun kai korafi gare shi misali wato abin da nake so ka gane shi ne a ikara mutanen da sun saba karya doka a sunan suna so su bi wa ma'aikata haƙinsu. To yanzu ne matsayin gwamnatin jihar Kaduna game da wannan mataki nasu. A gwamnatance mu za mu su da jama'a, jama'a su yi hukunci kuma duk mutumin da ya taka doka gwamnati ba za ta bar shi ba. To ko me ke sa irin wannan takaddama tsakanin kungiyar kwadago da gwamnati ta kici ta cinyewa? barista elzubar abubakar lauya ne mai zaman kanshi da kan yi fashin baki akan abubuwan da kan kai komo gwamnati ta yi kokari in ta tsaye da alkawari da yan kwadago ta yi kokari ta cika amma ka san jami'an najeriya su a wurin su yarjejeniyar a baki ne kawai barista wasu suna cewa to wai me yasa ita kungiyar kwadagon ba ta da abin da za ta yi na daukan mataki a gwamnati sai wannan yajin aiki da zanga-zanga ai a labor and industrial law akwai matakai zanga-zanga shine na karshe saboda mahukuntan najeriya ma a abin da suka fi sani tsakaninsu da kwadago shine zanga-zanga. Tuni dai wannan sanarwa ta yajin aiki da zanga-zanga da ƙungiyar kwadagon ta fitar ta jefa al'ummar jihar Kaduna cikin tunani. Musamman ganin irin halin da 'yan jihar Kaduna suka shiga a irin zanga-zangar da aka yi a baya. yanzu kuma abin tsayawa a gani shine yadda za ta kwaranye tsakanin gwamnatin jihar Kaduna da kuma ƙungiyar kwadagon da ke shirin ɗaukar wannan mataki. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.